أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزا وبعد أن أوا وإن سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta biyu cikin littafin tambihu ulil alba faɗakar da ma'abuta hankali Allah ya sa mutane su yi amfani da hankalinsu ta inda ya dace a daina rena musu a yau a ana ɗora su kan katangar tunani inda bai kamata ba a wannan ita ce halka ta biyu kafin mu shiga halka ta biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani muna tunatarwa cewa yau ashirin da biyar ga wata na rabi'ul sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ai ba su yi abin nan ba yau muna ashirin da biyar a cikin wannan wata na rabi'ul sani yau ne muke tunatar da mutane zuwa ƙarshen wata eh? shi ne na ce muna ashirin da biyar ga watan sha ɗaya ashirin da biyar ga watan sha ɗaya wanda dama muna amfani da watan bature ne wajen sanar da mutane da kuma tunatar da su alkawuran da suka yi wa kansu tsakaninsu da Allah su cika kuma muna roƙon Allah dukkan wanda yake saka kuɗinsa idan mu ba mu san shi ba Allah wanda yake da cikakken ilimi ya san abu cikinsa da waje ya san shi kuma ya san bukatun da yake da shi Allah biya masa bukatunsa duniya da lahira akan namba ɗin nan na wannan mu'assasa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin asahabatul kiram idan ana neman ƙarin bayani dukkan lambobin da za mu kira da ƙasashe duk wanda ya ba da saƙo ta hannun mutanen nan insha Allahu saƙo zai zo mana daga kamaru akwai ɗan uwa barra malam haruna ɗallari Namba wayan shine shida biyar sufuli tara bakwai shida sai tara shida sufuli daga togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali shine ah, tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuri sannan akwai wato muhammad kabir dan uwa shek malam muhammad kabir daga kwatano benin kenan akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuri shida daga ghana akwai dan uwa alhaji abdul nasir shi shine sufuri biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar sufuri. daga Nijar akwai ɗan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim akwai tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida nan gida kuma Najeriya akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli a ah, shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sai sifili shida tara sannan akwai wasu bayan Allah daga ɗaya akwai ɗan uwa shine Malam Ibrahim daga ƙasar Mali plus biyu biyu sai uku bakwai hudu bakwai hudu uku daya biyar daya. sannan waɗanda suke ƙasar gabon wannan namban wayan za su ɗauka shine plus biyu hudu daya sifili bakwai sifili shida takwas daya sifili hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon taimakawa. to kamar yadda muka faɗa muka ce wannan ita ce halƙa ta biyu cikin littafin tambihu ulil albab wanda na kawo kalman al'albabu a cikin alkur'ani sama da guri goma sha shida wanda hankali ne to wannan mutumin bari mu ƙara dawo da wannan mutane su wannan annabi bane to da ya fi annabi daraja kai ban ma ni a guri na ma an bin domin annabi ne wanda rabi ba a faɗa guda ɗaya annabi ya zata da mutacce dan karamin nan na na ga wanda ya tada mutacce me annabin yayi wanda ba za mu yi ba me annabin yayi wanda ba za mu yi ba akwai wasu maganganu na wani babban shehin malami ne a wannan gari yana cikin wanda za ka gaya ya caccaki 'yan haƙiƙa cewa ba sa tare da su tama kuma zan kunna wasu maganganu za ka ji za ka yi mamaki ƙwarar gasken gaske kuma a hankali su ma zan dinga ɓantaro su ina sakawa kana jin maganganun da yake faɗa bari mu ji ya rage eh, eh? Ah, a ku gane ga muku dan na ga ana jira a ji ah, wata rana an yi wata rasuwa a wani gari ah, dan gabar da guru da daddare sai aka gaya aka za a gaya kyau jiri mai tura da sai na tafi Da limamin garin wani ba shi ya sallah ba wanda ya sai sai aka na jira ana jira tun safe karfe takwas tara ta yi goma ya ce wai na ke jira ne haka sai liman bai wata yan liman bai zo ba za a sallah ba yanyi da malaman kowa yana tsoron liman ya san liman bai kashe shi ya ce wai a fito da gawan ya ga fito da gawan sai shehu ya sallah ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya yi so zagi da zage zagen da liman ya zo da shi eh, yana ta bada a ciwo yana ta bada a kudin sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za a sake ta ba ya matsa yana zagi sai ya ce masa kai don mutuwar ne take haka kai tashi mun fara mutuwa ga shi mutumin har yanzu yana raye har yanzu da nake magana yana raye wani ba labari aka bari ba a ina tsaye ne aka wannan akwai abubuwa da ya kamata a lura da su cikin wannan abin abu na farko ku kalli yadda suke da ta'amuli da annabawan Allah wajen faɗa musu maganar da suka ga dama mai annabawan suka wanda ba za su iya yi ba sannan wannan magana ta kusa da ƙarshe da i wanda bari mu ɗan dawar ita kaɗan ka yana rayu dan mutuwar ne take haka kai ta mun tada mutuwar Zafi mutumin har yanzu yana raye, har yanzu da nake magana yana raye, sallah. ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya so. zagi da zage zagen da liman ya zo da shi eh, yana ta bada asiri yana ta bada hakuri dace sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za sake ta ba ya matsa yana zagi sai ya masa kai dan mutuwar ne take haka kai tashi mun bada mutu to akwai abubuwa guda uku na farko kamar yadda na faɗa raina annabawan Allah na biyu yi wa Allah gadara da isa na uku ɗaukan matsayin Allah su ba kansu kaga maganganun da yake cewa mai annabawa suka wanda su ba za su iya yi ba ka saurari maganan da muninta na biyu cewa sallah ce sun riga sun yi kuma Allah ya karɓa. a daidai lokacin da zaka kana karanta Qur'ani ga Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il suna gina ɗakin Ka'aba wa idh yarfu Ibrahim da min albayt wa Isma'il amma addu'a suke suna rabbana taqabbal minna Allah ka karba wani ya zo ya aiki ya ce shi yana da tabbas ma kawai kai tsaye Allah ma ya karba na uku cewa mutuwar an fasa ɗaukan matsayin Allah subhanahu wa ta'ala a naɗa ma wani a lokacin da zaka ga akwai ayyu a cikin alkur'ani da yawa irin su faƙulnar da rubuhu bi ba'adiha aka ce idakita da sashen wani abu Allah ya ce kazalika yuhi kazalika al-mauta kamar yadda kaga abin ya faru haka Allah zai rayar da duk wanda ya mutu wa yurikum ayatihi yana nuna muku ayoyinsa ne la'allakum ta'qiluna dan ku zama mutane masu hankali sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir a suratul hajj wannan sai da ya faɗa halittar ɗan adam ne sannan ya tabbatar da cewa shi ne Allah wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sannan wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir shi yasa yace wa anna sa'ata atiyatul la rayba fiha wa laha ya ba'asu man fil kufur, duk wanda ke cikin kabari Allah sai ya tayar da shi sannan Allah ya sake faɗa ya ce fanzur ila rahmatullahi rahmatillahi kayfa yuhyil arda ba'da mautiha inna fi dhalika inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa huwa ramim Allah sai ya ce qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli shay'in alim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a suratu shura yace amittakhadhu min dunihi awliya sai yace fallahu huwal wali wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah ya ƙara faɗa yace ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna to in ka bibiya zaka ga akwai ayoyin Qur'ani da yawa Allah yana faɗa a matsayin sa na shi yake kashewa shi yake rayawa ya faɗa yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أيوه ديوا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون شيك يرايا يحييكم يا كشيكو يرايا وانا وانا ياتم ميتوا قرآني إن كغواني ya irin wannan annabi ne a babu mu'ujiza za ka ga shi kanshi bai itilatin abin da kanshi cewa shi yake yin abin sai ya jingina ya ce da izinin Allah shi ne annaba ainihin wato Isa amma ya ce mai annabawan suka yi wanda ba za su iya ba shi din nan kuma ya ce wannan mutumin har yanzu da shi wannan shehi jibri ya dawo da shi ya san yana nan da rai wato ya san wannan shehin yana nan da rai ya dawo da ainihin wato ransa to wannan kenan to ita kuma matsalar wannan ba sai mun kunna ta ma maganar da ta yawo cewa wani ya zo wani shehi ya ce masa a fito mu tafi da fuka-fuki sai ka ce mala'ika jibril da nana aisha take ce annabi ke bata labari ya gan shi ya buɗe fuka-fukinsa ɗaya ma wannan duniyar ta masa kaɗan ya buɗe shi a cikin ta to haka ya ce iya adadin fuka ya ɗauke shi ya dinga dannawa da gudu da shi ya fi kowane jirgin sama gudu shi ne ya ce duk katangar da ya zo duk ƙasar da ya zo sai ya ɗora su akan katanga kaga mu ma dole yanzu ya ɗora mu akan katangar tunani yanzu dole a yi tunani ta ko wani malami a nan garin akwai wasu abubuwa na shi guda uku da nan saka yanzu A kan samu sabon ilimi da kuma annabi yana magana har yanzu sai in baka kai matsayin da zaka ci zaka wannan ilimin da zaka buɗe littafi wannan duk bata lokaci ne eh to ka ji barka ji sababbin ilimai zaka ji abin da yake faɗa a nan wajen shamsu an dawo da manzo Allah rana wa aiza gobe biya bayan fadiyar ta kadan wa iskazzabu lokacin da kafirai suka nemi musamman hantar da shi kadan zalan hakku hakika gaskiya ta sauka mu kama a farkon kaya a kansu وعندما ذاك كلمة لو أن يوصل البلد برميتكته تشوفهم تعرفوا عني حياة خباب اليسر لو أن كنا كنا كنا تعبير التفكير وأن من يطلق قلاب الفكر yana zuwa mata da zai da annabi da kasa da ke tafi da yada ko ya fi kamar shi kare annabi ya wada a cikin ne da baki da hanci da ido duk suka cika da kasa shi ke ne wani ya fara yaku. Faya jabal shi rami ta kai malam ka yi mamaki ya rami da dalilin kafin hannun mai wani Allah lokacin da ya yi taron kafirai. قدمناها قامت وهذه لا شيء دخله جماعة لماذا قيامته دخلت تلك العادة كم يزمين الله وبالسيف da ta koyi ya hajjin badru da Allah ke shiryar da man kana ما؟ nan da ibudi ibudi addinin Allah يفيد علوما لأن أنا غير تبدأ إلى الليل فائدات ما فيك وما فيك قراري وما تقنن وما على الله ومغنما وما سنة تزوجيا إلى من لأمن كما يرد التزوج wannan ilimai ilimai wato kala kala ne ha akwai ilimi wanda yake Allah ya faɗi ta rubuta akwai ilimin da har gobe har jibi annabi yana bayan da su wannan ilimin ba a samun su sai da zauki da kashin da yake ne mutum da ba mishi wani ba zai same su ba shi ya sa ke ganin shi da lalata da da da ita wasu da ita wasu bi sai ce to sannan shahudi ga zati wanda ba ya shiya in mutum bai samu kashe su da shahudi ba to abin da annabi ya faɗi tun shekara dubu da ɗari hudu da yana su kare nisan ba zai san abin da annabi ya ce jiya ba dan annabi ya yi magana jiya to sai ka samu wanda suke da alaƙa da shi sai ka san da ya ce jiya ko kuma ya ce ya ce yau ko kuma yin ne annabi ya ce ɗazu ma za ka ana ainihin ne ya faɗa da wuri to in ba ka da irin wannan mutane to idan nan tsofaffi ne a wurinka ka nemi wannan akwai idan nan sababbi don da zai maka abin da annabi ya ce da abin da yake ciki Jubilation. Kaga duk wani ilimi da za ka buɗe littafi yanzu ka karanta tsohon ilimi sadaka su a gurinsu kamar yadda kuka ji ya faɗa annabi yana magana har yau in kana da zauƙi da kashafi yau nan annabi zai yi magana za ka iya sanin mai annabi ya ce kuma abin da ya ce dinnan fa yana da alaƙa da addini saboda haka yana da alaƙa da addini abin da annabi ya faɗa yana da alaƙa da addini saboda haka maganan ka buɗe littafi wannan tsohon ilimi ne kaga ta yaya za a yi a ce addinin musulunci ya zama shine haka ban sani ba wannan wani shehi ne a nan garin su wanda suka san shi sun san murya shi ban sani ba ko shi ma dan hakikan ne wallahu alam amma ka kudurta cewa har ya je ya dauko ayan wai ma za qala aniha ne annabi ice dazu wanda kowa ya san cewa wannan ayar tana cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan surar da take can Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika kaga inda ma za a zo a abin nan ne cewa daga cikin su akwai wanda za su zo su saurare ka idan sun fita sai dinga tambaya wai ma za qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا والذي زينا تنبيه ماذا قال آنفا ما الله يسي سوى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم sune wanda Allah ya rufe zukatansu to wannan kun ji magana ta farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ilimin da ke cikin littattafai tsofaffin karatu ne in kana da zauki da kashafi har yau dinnan da daddare nake magana annabi yana iya yin wata magana da ta shafi addini kai da in baka da alaka da wannan abu ba za ka sani ba to bari mu sake jin magana ta biyu sannan sai mu dawo za ku ji maganar da ya faɗa ma a nan wajen wani mutum yake cewa wanda ya yi da annabi yana annabi har yanzu kuma yana magana har yanzu shi ne samu kuluban haƙƙi amma da ke zaune annabi ya mutu yana madina a yanzu a yanda aka yi sai ka ɗauko littafin ka duniya to da na yi da ba za ka samu hudu mana hajji ba sai ka yi tasbini ka yadda annabi yana magana hanyar hankali to sannan ka samu hudu mana hajji walahu kai sun ne yake yanzu annabi wa adam sun ta kunga duk wanda bai yadda annabi yana magana ba bai samu ulumul haqqi ba ilimi na taski in dai kana da aƙidar cewa annabi ya mutu yana madina ba a da alaƙa da shi to baka da ulumul haƙi wanda wannan aƙidar ta saba ma aƙida duk musulman farko tun daga nana aisha matar annabi ta duk sahabban annabi babu wanda ya taɓa wannan da'awar a zo masa da wani abu na ilimi ya ce a jira ai annabi yana magana zai zo ya masa bayani wajen warware na matsala sai dai halin shi iya abin da ya sani ya faɗa kawai wannan shine abinda waɗannan mutanen suke fada ku ji to ta yaya za a yi addini A kan haka ne kuma wasu suke so wasu na komawa gefe a cikinsu suna karantar da yara irin waɗannan akidin sannan kuma mu suna so su mana sai mun yi shiru kada mai magana haba a kara makallahu ta yaya za a yi haka baka hana wasu karantar da wannan abin a gefe ba kai aƙidar ka cewa in an ci annabi ya mutu kaza ne kullum annabi yana magana yana ba da saƙo wanda ya shafi addini sai dai in baka da alaƙa da wannan abun shi sa ba za ka sani ba kuma ka ce kada a yi magana ai bai yiwa ai bai yiwa to bari ku ji maganan tashi saman nan shiga saman nan zai kawo wata magana a nan wajen cewa duk wanda ba a haife shi sau biyu ba bari ka ji me zai faɗa a nan wajen. yin don wani da ba a yi shi sau biyu da bai isa shi da sama ba tun da idan ka yi ka ta hanyar uwarka to kai kokari ka samu shi ne mara biya ya ka sai da a kenta na samaniya ka shiga kuma ka yaka ba za ka shiga ba sai dai wani mutum da sun dawo suna ba da labarin da ya wuce su da ma da wani da wani ba da zikirin da zai tsara to da ka in an haife ka sau biyu akwai haihuwa ta iyaye akwai haihuwa ta shehi wanda shehin da zai maka tarbiyya sadakan an maka tarbiyya akwai ka hau sama ka je ka da wannan ba wani abin mamaki ba ne yasa dan wancan ya ce an zo da fuffuke fi an ɗauke shi an zura da gudu ba wani abin mamaki ba ne wannan shi ne da haka irin wa'annan abubuwan ne ya sa malam yasa yake tambayi ulil albab faɗakar da ma ma'abuta hankali hankali kuma yana da gudunmawa da yake ba mutum wajen fahimtar nassi wanda Allah ke aiko annabawa da shi shi yasa za mu ga bayan abin da muka kawo a nan da ma'anan nuha hankali Allah ya faɗa a suratu tsaha a gurare guda biyu cewa ƙara haɗin da rabbi lokacin da annabi Musa ya tambaya Ya ce sanin ilimin abin yana wajen ubangiji na shi kuma ubangiji na layi billa rabbi wa layinsa. ba wani abu da yake bace ma Allah kuma bai mantawa yace allazi ja'ala lakum al da mahadan Allah da kake tambayin waye shi shine wanda ishin fida muku ƙasa wasalaka lakum fiha subulan ikawa hanyoyi sun ya muku a cikin ta sannan wa anzala minas sama'i ma'an shiki saukar muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai ya fitar da tsirrai daban-daban sai ce kulu wa ra'au an'amakum akwai wanda kuke ci akwai wanda kuke kiwon dabbobin ku sai ce inna fi zalika li ulil nuha lalle a cikin wannan aikin da Allah ke akwai abin lura amma ga ma'abuta hankali sannan haka Allah subhanahu wata'ala ya kara faɗa ya ce afalan bi lahum. dan Allah bai isa ya zama musu shirya ba kam ahlakna qablahum min alquruni gari nawa ne muka hallaka kafin su wanda yamshuna fi masakinihim suna wucewa ta gidajensu su gani ai ga yadda muka yi musu shi yasa Allah ya ce inna fi zalika laayatin liulin nuha lalle a cikin wannan akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga waɗanda suke suna da hankali to shi yasa Allah madaukakin sarki amfani da kalman al-aqlu yan wuta idan sun shiga wuta za a tambaye su ba ku ga mai wa'azi bane za su ce qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا ذا لو كنا a أو نأكل da muna ji ko muna da hankali makon na fi ashabi sai kenan duk wanda ga ya shiga wuta cikin abin da ya taimaka masa wajen samun matsala bayan watsi da abin da izo na nasi bai istimali da hankalinsa ba ta inda ya dace shi yasa zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana ce mana masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون wanda suka riƙi wani Allah suna bauta mai Allah ya ce wanda suka riƙi gidan gizo-gizo ne kuma mafi raunin gida a duniya Allah ya ce shi ne gidan gizo-gizo inda a ce suna da sani shi yasa ya ce inna Allah ya alamu ma ya una min dunihi min shai, wa huwa al-azizul hakim sai ya ce wa tilka al-amsalu natribu halin nasi amma wa ma ya aqilu ha illa al-alim ba wanda ke kiyaye haka su yi amfani da hankalinsu sai wanda suka yi sani akan wannan ne zamu ga Allah wani guraren yi ta maimaitawa ya ce dan ku yi hankali ya ce me yasa ba za ku yi hankali ba a ta'muruna nasa bil bai dace ku umarci mutane ba ku ce su yi abu na aikin da'a ga Allah watan sauna ku ko kuma ku kyale kanku Allah ya ce wa antum tatluna al-kitaba alhani kuna karanta musu littafi ya ce afala ta ƙilu shin ba ku da hankali sannan da ya ce wa iz qataltum nafsan faddara atum fiha ku tuna lokacin da aka yi kisan kai a cikin wannan ya tunkuɗa mu wannan wannan ya ce wani ne Allah ya ce musu wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qiluna haka Allah subhanahu wata'ala yake nuna muku ainihin wato yadda yake kashe ainihin wato matacce ya kuma ainihin wato tayar da shi in ji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum sai ta afala ta'qilun yanzu ba ku da hankali ne walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaƙina sai yace kadhalika yubayyinu allah lakum ayatihi la'allakum ta'qiluna haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa dan ku kwaya hankali ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun me yasa ba za ku yi hankali ba ya ayyuhal amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabalan waddu ma anittu kad badat al-baghdha'u min afwahihim ma tukfi suduruhum akbar Allah ce kada bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun muna muku bayanin ayyunmu ne in kuna da hankali wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ibun illa la'ibun wa lahun wa inna ad-dara al-akhirah khairul lil ladina yattaquna afala taqilun sannan Allah yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ko in karanta muku abinda Allah ya haranta gare ku Allah ta shiriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq annan nazukukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafs allati harrama illa bil haqq dhalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun sannan Allah ya fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan wa'incan mutanen kirki sun tafi ɗan baya za su biyo baya mutanen banza warisul kitaba za su gaji littafi ya aku na arda hadal adana za su dinga karɓar wannan kaddara ta duniya wulaƙantacciya idan suka karɓa wa kulu na sai gufaru lana sai ce ai za mu tuba da sannu za a gafarta mana laifin da muka yi wa in yi atihim ardun misluhu ya aku in wata kaddarar ta duniya ta ƙara zuwa kuma sai su karɓa Allah ya ce alam yu'khad alaihim mithaqul kitab shin ba a dauki alƙawari da su ba akan littafin Allah shine Allah ya kulu Allah ila alhaq ba za su faɗi wata magana da ta shafi Allah ba sai gaskiya wa darasu ma fi sannan su karanta abin da ke ciki su dirasarsa da kyau sai ya ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala taqilun me yasa ba za su yi hankali ba sannan Allah madaukakin sarki yace kul لو شاء الله ما تليته عليكم ولا أدراكم بي فقال لبثت فيكم أمرا من قبل أفلا تاكلون ميسا بداك بهنك sannan ya ce inna an zalnahu ƙur'anan arabiyyan la'allakum taƙilu Allah ya saukar mana da alƙur'ani ne da larabci dan mu yi ainihin wato hankali sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalin nuhu ilayhim min ahli alqura afalam yusiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun laqad anzalna laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun kisa annabi ibrahim shi ma yace mutanen sa uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqiluna me yasa ba za ku yi hankali ba fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna dan ku ainihin wato hankali shine dalilin da yasa fir'auna ya faɗa yace ƙala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin annabi Musa qala yace inna rasulukum alladhi inna rasulukum inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun قال سيت رب المشرق والمغرب وما بينهما in kuntum ta'qiluna in dai kuna da hankali shi nake ainihin wato magana shi yasa Allah yake cewa wa ma ataitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran shedan kenan ya batar da jama'a da yawa daga cikin ku Allah yace afalan afalan afalam takunu taqiluna yanzu ba za ku yi hankali ba sannan yace wa innakum latamarruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun sannan Allah ya ce huwa lalazi khalaqakum min turabi thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum ifla thumma litablughu ashiddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum dan danku hankali to al-ayatu kathira ayoyi suna nan kuma insha saboda ahammiya da hankali yake da ita irin su hammin wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun i'lamu anna allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun to bayan al-aqlu da al-hijr al-hijr da an-nuha to za mu zo kuma mu bi da Allah ya ce to ai amfani da hankali ayi tunani at-tafakkur kuma yana nan da haka da muke faɗa a gurguje saboda lokaci ya cika mu ba mu ce dole sai ka zo ka yi izala ba a'a izala ƙungiya ce kuma wasu musulmi da yawa suna nan a doron duniya ahalis sunna ne suna bauta ma Allah akan Qur'ani da sunnar annabi akan fahimtar mutanen kirki in ka yadda cewa za ka ba alƙur'ani da sunna akan fahimtar ɗaliban annabi shikenan ba mu da matsala da amma irin wannan kurafa ɗin da ake kawo da sunan addini a ce annabi har yanzu yana magana akwai sabon ilimi ilimin da ke littattafai tsofaffin ilimi ne saboda Allah jama'a ya kamata a yi tunani wannan ba maganganu bane da ya kamata a ɗauka abota ma Allah da shi kowaye kuma ya zo da su ajiye mai kayan su ya kamata a yi da haka ana nuna cewa lokaci ya yi wannan ita ce halka ta biyu kuma karatu za mu ci gaba da yi duk kuma wanda yake tunanin a'a Allah da ya bani lafiya sai idan shi ya jarrabe ni to wannan kuma kaga daban amma karatu kan in kana ganin za ka da wata kura da za ta hana ni karatu a baka isa ba yawa abin da nake nufi kenan kuma wannan littafin ma in na gama wani zan sa yawa in kana iya da lokacin karatu kai ma ka je kai ban hana ka ba wannan shi ne saboda haka muna wa ƴan uwa fatan alheri abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu